الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا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 إن رحمة الله قريب من المحسنين ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما مر بجنازة أمامه قال مستريح ومستراح منه فقيل يا رسول الله ما المستريح وما المستراح عنه فقال العبد المؤمن مستريح لأنه يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر مستراح عنه لأنه يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب أخرجه أبو داود عباد الله فطر الله الأرض نقية طاهرة صالحة للأنام يسكنون فيها ويتعيشون منها ويعمرونها حتى حين وسن لهم فيها سننا لا تطيب حياتهم إلا لمراعاتها والسير معها وعدم مخالفتها ومع ذلك بات الفساد شاذا مناقضا سنة صلاح الكون وعمارة الأرض وكما غدا أكبر خطر داهم عليها يشين حسنها وينجس عيش ساكنيها ويبنيهم من حلول نقمة الجبار يقول ابن القيم عليه رحمة الله قال غير واحد من العلماء إذا قحط المطر فإن الجواب تلعن عصاة بني آدم وتقول اللهم لعنهم فبسببهم أجبت الأرض وقحط المطر المستمعون الأكارم الفساد ظلمة محجة تحوي في خللها الهدم والخرق وكل ما من شأنه تقويض الإصلاح وإضعافه لذا نهى الله عنه نهيا عاما لا يدع من أفراده شيئا مهما كان صغيرا أو كبيرا وذلك لعظم شره واستطارة ضرره قال عز من قائل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ومنبع الفساد وأساسه الذي ينشأ منه ويتغذى عليه هي المعاصي التي يرتكبها الناس فما من معصية ذكرت في نصوص قرآنية أو السنن النبوية إلا وقد اقترفها الناس وخالفوا الأوامر الربانية والنبوية كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قال أبو العتاهية عليه رحمة الله من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة لا بالمعصية والفساد عباد الله هاوية ذات درجات بعضها أعظم من بعض وأخطر الفساد من حيث الأجناس الكفر والشرك بالله ثم النفاق والبدع ثم الكبائر والصغائر فأي ذلك لم يرتكب كما يعظم الفساد إن كان فيه إعداء على حق الغير بالأخذ أو المنح لا سيما الضعيف أو كان صاحبه داعيا إليه أو مدينا له أو مجاهرا به أو مختالا فيه أو فرحا به أو خائفا لحق عام وهو مؤتمن عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوفون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة وأفضلها وأفضل أهل الفساد عباد الله أولئك المفسدون المتدثرون في تسوير فسادهم وترويجه بشعار الإصلاح دون حقيقة ليموهوا فسادهم بمسوح الإصلاح وشعاره دون أن يكون للإصلاح حقيقة في واقع عملهم المجيد والعياذ بالله وهم المعنيون بقول الله جل في علاه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وقال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد والفساد والمفسدون يا عباد الله مفسدون عند الله تعالى لأنه لا يحبهم ولا عملهم لا يحبهم كما لا يحب عملهم وقد قلنا وذكرنا قول الله آلفا والله لا يحب المفسدين وقال أيضا والله لا يحب المفسدين فمن شأن ذلك البغض الإلهي أن جعل سبيل الإفساد والمفسدين لا تفضي إلا إلى شر مآل في الدنيا والآخرة وأن قوله الفساد والظلم في الأرض لا يكون لا يكون وقتها بإذن الله بخطرها على الكون فإن من سنن الله الجارية أن يغيظ للفتاة يدا من الحق حاضرة كما قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهب بالإضافة إلى ما يحمله الفتاة في ذاته من إفساد سقوطه واضمحلاله حين نزع الله منه صلاحية البقاء والقبول حيث قال تعالى إن الله لا يصلح عمل المسلمين عباد الله فالمسلم الحقيقي الغيور بدينه وشرائع دينه واستشعاره اطلاع الله عليه واستحضاره علم ربه بغيبه ومشهده ويقينه بحسابه يوم القيامة بين يدي ربه العلام الغيوب وأن الله يعلم المفسد من المصلح هو أعظم ما يجرأ به الفساد وتنمية هذه الرقابة الإلهية في النفوس وكثرة التذكير بها من أهم ما يجب التواصي به وينشر عليه الناشئة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة أخرجه مسلم عباد الله علينا القيام بالنصح والإرشاد إذ بسببه نتفوق على من سوانا ونخوض في زمرة خير أمة أخرجت للناس كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين أقول ما تسمعون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 ومن شكره زاد godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da yardarsa da ganin damar ta muka sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidus sahaba a wannan anguwa ta mu tafiyin sukuwa a wannan gari namu na jiki don gudanar da sallar mu ta juma'a kamar yadda aka saba a kowane mako a daidai irin wannan lokaci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagora cikin hudubar da za mu gabatar a wannan lokaci kafin sama hudubar mu ta yau tana nasiha ne da a kan cewa bayan Allah maɗaukakin sarki ya halarci duniya ya sanya mu don mu rayu a cikinta bai halici duniyar alalace ba ya yi duniya ne lafiyayya yadda ɗan adam zai rayu a cikinta rayuwa mani inciya yadda ɗan adam zai rayu a cikinta gwargwadon yadda zai rayu zaman lafiya gwargwadon yadda zai nemi abinci ya sha gwargwadon yadda zai tarihi abin da zai ƙara masa lafiya don ya samu sararawa wajen bauta wa ubangijinsa subhanahu wa ta'ala shi ya yasa Allah maɗaukacin sarki da ya sanya ɗan adam a cikin duniyar sai ya ja mata kunne da cewa kada ka yi ɓarna a doron ƙasa. bayan kasancewar ta lafiyayya wacce ta dace da rayuwar kowa da kowa ta roƙi Allah subhanahu ta'ala kana mai kwaɗayi rahmata kana kuma mai tsoron azabarta. domin rahmar ubangiji subhanahu ta'ala. tana dab da masu kyautata masa da'a kenan duk waɗanda suke ɓata rayuwarsu suke lalata ta da zaɓar ubangiji subhanahu ta'ala? ko da lalata yanayin zamantakewarsu yadda za su zauna lafiya a doron wannan duniya to su sani sun fita daga sahun masu kyautatawa kuma rahamar ubangiji tana nesa da su Allah ya kare ni shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana zaune a fadar ta aka zo aka wuce da gawa sai yake cewa wannan gawar ɗayan abu biyu ne ko dai ta huta ko kuma an huta da ita sahabbai suka ce ne kake nufi da ya rasulullah da an huta da wannan gawar ko kuma ita kanta ta huta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa mumini wanda ya bi Allah subhanahu wa ta'ala har ya koma ga Allah a kan turbar imani to ya huta daga wannan ƙuncin duniya da damuwoyin cikinta da gurɓacewar da take yi a kullum lokaci bayan lokaci ya isa zuwa ga rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala madawwamiyar Allah ka sa muna cikin waɗanda za su koma gare ka cikin rahma amma ba wa mutumin banza fa to shi ne aka huta da shi domin sauran bayan Allah da gari kai hatta da tsirran da ke cikin ƙasa suna hutawa da ba wa mutumin banza dabbobi suna fara'a suna murna da mutuwar mutumin banza Allah ya kyauta ashe kenan ya kamata ka yi wa kanka karatun janusu karka tambayar kanka shin kana cikin waɗanda idan sun mutu za a rika murna da farin cikin mutuwarsu ko kuma kana cikin waɗanda idan sun mutu ana musu murnar da sun mutu sun koma ga ubangiji subhanahu wata'ala ana kyautata musu samun kyakkyawan sakamako tare da alhini da bakin cikin rabuwa da su a wannan duniya a wani bangare kake ya kai bawon Allah ka sani cewa Allah madaukakin sarki ya yi wannan duniya ga bayanka ta inda za su rayu a ciki kuma su raya wannan duniyar ya kuma tabbatar musu da abubuwan da in sun lura da ke sun kiyaye ki ba su lalata shi ba to wannan duniyar za ta ci gaba da zamantowa musu abin jin daɗin rayuwa da kuma bin tafarkin da zai tabbatar da su a tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala amma mu sani yayin da Allah ya yi duniya lafiyayya don yi masa bautar sai kuma ya halitta mana wata halitta wacce kuma ita kishiyar wannan zai shi ne shekan da mabiyansa shekan da rundunarsa su kuma sun ɗau alwaki cewa sai sun ruguza wa ɗan adam wannan daɗin rayuwa sai sun ɗora ta tafarkin da zai dace ba sai sun kai shi sun baro Allah madaukakin sarki ya kare mu dan haka kenan Allah madaukakin sarki ya musar wa dan adam cewa shi din an yi shi tsaftatacce masanin Allah to ya kiyaye wannan tsaftar da wannan ilimin da Allah ya baki dan ya tsira gobe kiyama kuma Allah ya sanar wa dan adam akwai shedan da ke tattare da shi da yayi alwashi a gaban ubangiji subhanahu wataala sai ya hana shi da dawwama a cikin wannan ni'ima da lafiya da kuma bautar Allah don ya koma ga Allah yana mai tsaftatacciyar rayuwa ya samu ni'ima madawwamiya a na rayuwar mu ta duniya ko ce tsakanin kiyaye abu mai kyau wanda Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu ya dora mu a kai da kuma jarabawar da ya makala mana ta rayuwa da jiɗan da ya yi alkawarin sai ya raba mu da Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa idan bayan Allah suka kauce ma wannan turba suka kama hanyar shekan suka kama hanyar ata. Wa Allah zai rika nuna musu jikinsa lokaci bayan lokaci yanayi bayan yanayi jarabawa kala-kala musibu iri-iri tashin hankali kala-kala don ya nutsar da su sun fa kauce wa tafarkin ubangiji subhanahu wata'ala kamata yayi su dawo cikin hayyacin su kai ba ma su kai ba hatta dabbobi bayin Allah idan suka ga an yi fari a doron duniya to sukan tsine wa masu laifin yan adam domin su suke laifin da suka fusa ta ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar musu da fari ya ɗaukar musu da bala'i to Allah ka cire mu daga cikin waɗanda ta sanadinsu za su faɗa tsiniwar bayan Allah waɗanda ba ma ji balle mu su su yafe mana. ‘Yan uwana masu sauraro mu sani cewa ɓarna wani irin duniya wanda yake wargaza rayuwar mutum ta inda bai tsammani har ma ya kasance yana rayuwa tamtamkar wani dabba kai dabban ma da fiti zama mutumin kirki shi yasa Allah madaukakin sarki ya hana yin barna ko da iri babu wata barna da Allah ya bada kofa a yi ta duk wata barna Allah ya ce da su yi ta karama ce ko babba dan ba ba don komai ba sai dan girman sharri barna da kuma bala'in da ke cikin ta. mu cewa yana daga cikin manya-manyan barna waɗanda ɗan adam bai isa ya guje musu ba sai ya yi da gasken gaske shi ne sabon Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabawa domin su kau da mutane daga gare shi kuma idan sun afka sun yi shi to zai jefa a cikin kishin ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ke sarki yake cewa barna ta yi yawa a doron duniya da kuma ruwa abin nufi a nan lalacewar rayuwa da wahalarta da kuncinta mutane sun shiga ciki ne bima kasabar ayyina da abin da mutanen suke aikatawa da kansu wanda idan ka dubi rayuwarmu yanzu ka dubi yanayin mutane a kowane fage a kowane ɓangare sai ka samu gungun azalumai da suke gudanar da wannan bangare kuma ba ka burin wani ya canja su ba don komai ba sai don suna jin daɗin wannan ɓarnar da suke yi domin shi ɗan adam da zaran yana samu yana jin daɗin rayuwarsa yakan mance sanadin samu da yanayin samu da lokacin samu idan ka zo kana maganin gyara sai ya ɗauka kai baka san abin da kake yi ba sai ɗauka cewa shi kaɗai ya san abin da yake yi don haka abin da yake yi kuma yana ganin daidai in ka binciki kasuwancin da yadda 'yan kasuwa suke gallaza wa talakawa wajen abin da za su ci sha ko su ci fatan da jikatansu ko wani abu magamancin wannan inda za ka zauna da su su bibi yanayin yadda suke sayo kaya da yadda suke sai da shi lallai za ka san cewa ba su da tausayi kuma suna jefa mutane cikin kuncin rayuwa da baƙin ciki a rayuwarsu in ka dubi sana'o'inmu haka masana'antunmu suke in ka dubi dukkan wani aiki da muke aikatawa don mu taimaki juna in ka bibiye shi sai ka same shi cike da ɓarnar da wallahi in ka zauna in kana da zuciyarka ba ƙarfin ya kai ƙarfi ba kuka dinga kuka kenan saboda haɗa ko irin ɓarnace-ɓarnace da take gudana a rayuwarmu. Allah ya kare mu, idan ka dubi halin da masu hali suke ciki da ƙoƙarin da suke yi wajen su ga kullum suna sama a kan talaka, talaka kullum yana ƙasa ya zamanto almajiri mai miƙa hannu, to sai ka sha mamaki. idan ka dubi halin shugabanni yadda suke shugabancinsu to sai ka tabbatar cewa lalle wannan al'umma ba ta san ma inda ta duta ba yau yau mutum zai zama shugaba a kanka ko da ko ba yi da naira ɗaya a aljihunsa da ya zama wannan shugaban cikin 'yan watanni kaɗan sai ka ga ya koma shiga cikin lissafin masu kuɗin garinsu ko masu kuɗin ƙasarsu ko ma masu kudin duniya ga baki daya Allah ya kare mu annabi sallallahu alaihi wa sallama yace akwai mutanen da suke kuke cikin dukiyar mutane ba tare da aiki ba idan shi wa gabanin mu yanda suke hawa kan dukiyar talaka da yanda suke morata sai ka ɗauka cewa ba san ma da cewa za a mutu a tashi ba ka ce wai ba su san za a mutu ba wannan ƙarya ne domin suna ganin yadda ake mutuwa suna ganin matattu suna ganin yadda ake binne su amma shin sun yadda za a tashi a nan inda gina ke sakar kenan ba su yadda ba ko da ko sun yadda da baki za ka ga cewa halayensu yana nuna cewa ba su yadda ba Allah ya kare mu ka wannan kasa ta mu yanzu ta auna da halin da take ciki na talaucin gangan a zuwan wannan gwamnati an samu kuɗi wanda ya wuce hankali da yadda wani yake analysis a kafafen sada zumunta amma kullum a cin bashi take an yi analysis cewa bashin da wannan shugaban namu ya ci daga hawansa zuwa yau tun da aka kafa najeriya aka ba da yanki har zuwa wannan lokacin da ya karɓi mulki bakin da ya ci na shekara biyu ya murkushe waɗannan basukan baki ɗaya na kafa Najeriya zuwa yau. Sannan a Najeriya a rabinu da ya ƙaƙa ba wa mutane na harajin ƙasa ba a taɓa samun rabinu da aka samu na ƙasa da ya minka bogetin ƙasa sau goma ba sai a wannan lokaci. Sai ka rasa a wani hankali ne yake sa a kibakin nan an ce an samu revenin da ya fi budget na ƙasa so goma kuma still ana cin baki sai ka ɗauka cewa lallai maganar an gyara ba ta taso ba ya zo ne ya ƙara gina kansa kuma gini irin na ma'aukacin da nisan ina ya nisa domin jimbe shekaru irin na wannan a kuma yana da irin wannan kwaɗayi da haɗama ya kamata a yi mata kabbara hudu tun bai mutu ba domin abin takaici ne abin jimami ne abin bakin ciki ne kai ya ishe ka cewa mai hankali ka gane cewa ba ta kai ake ba da lokacin da aka karɓi mulkin nan ana karɓarsa ba a shekara ba aka cire masu kuɗi masu yawan gaske aka siyawa shugabanmu jirgin yawo a wannan ƙasa da muke rayuwa a wannan rashin zaman lafiya a wannan yunwa da bakin ciki a ce maka shugabanka ya faɗi kudinka masu dimbin yawa da ya isa ya gina ƙasa gabaki ɗaya ko ya ware wani abu sai ko wutar lantarkin nan aka ware wannan kudin don a gyara ta ya ci a gyara amma ya sai jirgin yawo wai ya shakata shin kana ga wannan ya zo don da niyyar ya yi wani abu da zai taimaki ƙasa da dukiyar ƙasa wannan abin shi ne abin jimami ne yanzu kuma an kai ga ba ma ta kai in ake ba ɗari bisa ɗari ana maganar komawa wani ci gaban mulkin ne wasu shekaru masu zuwa yanzu sai Allah ya barki da wayansa bayan da ya riƙe addinin Allah ya ce a yi musulun muslim don musulmai su samu karkashi da tunanin in muka taimaki addinin Allah Allah zai taimake muka bi wannan sahu kwanmu da kwarkwatanmu domin mu ga cewa an ceto wannan kasa daga hannun azalumai zuwa hannun waɗanda ake tunanin zuwan gumi addinin Allah ashe abun wasa da addinin Allah ne bayan abun ya kau yanzu lokaci ya sake juyowa alƙawar da ya ɗauka bai cika ba haƙoƙin al'umma da ke wuyarsa ya murkushe su sai Allah ya bashi da wayensa ne ga cewa duk wani jigo mai faɗa a ji a kowace ƙasa ko a kowane state ko a kowane local government ya koma ƙarƙashin jam'iyyarsa wai dan ya ba shi wato gudunmawa wajen ya ga cewa ya zata. yanzu ta kai ga kuma sauran jam'iyyun adawa yake ƙoƙarin ya murkushe su ya jefa musu gaba da hayaniya don kada a samu wanda zai yi takara da shi mai karfin da da ikon Allah muna tsarin zai kau da shi. Sai na Umar radiyallahu an a mulkinsa yana tsoron a ce akuya ta mutu da yunwa don Allah zai tambaye shi haƙƙinta. Akuya fa ba ɗan adam ba, yau ‘yan adam nawa ne suke rasa rayukansu da yunwa da kishirwa da bakin ciki ‘yan adam nawa ne ake bin su gida ake murkushewa ‘yan adam nawa ne ake kama su a shigar da su daji a jefa ‘yan uwansu halin tsakanin layi duk kana ji kana gani kama yi magana mai daɗi ga al'ummar da hakan take samun su duk ya gagara a haka kake tsammanin cewa Allah zai barka a haka muke tsammanin cewa Allah zai shiryar da mu a haka muke tsammanin cewa za mu samu rayuwa mana garkiya to Allah ya gaya mana tun daga sama har ƙasa wala tusilu bil ardi ba'da islahiha yana daga cikin taimakawa wajen barna a doron duniya ka ba da gudunmawa wajen ƙara ci gaban barna dan haka ya rage naka kukan kurciya ma wai jawabi ka bada da kuri'arka ka bada damarka ga wanda ka san cewa zai ci gaba da mutuna maka da kuntata maka wallahi ko ka daga hannu ka roki Allah ba zai saurare ta ba Allah madaukakin sarki ya kare amuyan mu barnar mu ta yi yawa ka ɗauki littafin alkaba'i na imamu zahari alaihi rahmatullah wanda ya jero dai fuka guda arba'in manya da ƙanana duk cewa ya kira su gaba ɗaya alkaba'i ka riƙa bin su kawai ana gaya masa cewa laifi kaza sai ka auna da ƙasar da kake da garin da kake da anguwar da kake ana yin wannan laifin wallahi sai an ƙare arba'in ɗin nan gaba ɗaya ba ga ga wani laifi da za ka ce ba a yi ba gabaki ɗaya ana yi to da haka ne muke tunanin Allah maɗaukakin sarki zai ji kanmu zai tausaya mana zai ba mu shugabanni masu tausayi mu wallahi ba zai yi wa don ba mu kama hanya ba mu sani cewa duk abin da muka rika na barna mun kama aikin banza domin Allah madaukakin sarki yake baya san barna kuma baya san masu barna kuma Allah ba zai taba canja wannan maganar ba sai in mun gyara Allah yana san mutanen kwarai yana san kuma masu gyara Allah ka ba mu ikon bin hanyar gyara kuma sunnar barna ce ko ba daɗe ko ba jima in Allah ya ga dama sai ya shi ta Allah shi ya san hanyoyin kauda azzalumai zai basu da wayansu fi ta dabarunsu suna ganin waɗannan ne hanyoyin tsira wallahi fir'auna ba hallaka shi ba sai da ya gama tara dukkan karfin tsauni guda ya gama tara dukkan rundunarsa da dukkan mayakansa amma da suka zo bakin kogi Allah ya hallaka su gaba ɗaya da shi to la'alla wannan ma dabarar da aka bar shi da shi kenan yayi raba musu kuɗi suna komawa ƙungiyarsa, yayi ta tara su a wuri guda su dubule a wuri guda Allah ya sako musu tsairan abari ya gama da su cikin lokaci kankani Allah ka shirye da mu kai mana arziki da gabanin shiryayyu Allah muna roƙonka wannan ƙasa samun ka shiryar mana ita ka taimaka mana shugabanni na gari Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya ƴan uwana masu sauraro mu sani cewa kowane musulmi na gari mai kishin addininsa da mai ƙasarsa da addininsa da kuma ji a ransa cewa Allah maɗaukakin sarki yana kallonsa kuma Allah maɗaukakin sarki zai iya farkado abin da ya ɓoye kuma Allah subhanahu wata'ala zai iya tsaida shi a gaban duniya ya tuhume shi akan abubuwan da yake aikatawa na barna wallahi jin wannan aransa kai ya isa ya sa ya shiryu ya isa ya sa ya gyaru ya isa ya koma ga Allah subhanahu wata'ala yana mai nadamar zalincin da yake aikatawa bayansa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda muke shugabantar da shi shugabancin wani aiki ya ɓoye daidai da allura daga cikin haƙƙin dukiyar ƙasa ya ɓoye ko ya ɗauka ya ce ya zama nashi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya zama doha inkin da sai ya zo da shi a gaban ubangiji yau yana ɗauke da shi ni'iri Allah ya kare mu mu sani cewa kada mu taɓa yadda mu faɗa cikin waɗanda suke ɓarna kuma Allah bai sa sun gano ɓarna suke yi ba har ma su rika ganin abin da suke yin shi ne daidai idan an ce musu kada ku yi barna a doron ƙasa sai su ce ai gyara muke yi to wannan shi ne abin da za ka ga mu suna yi suna yin barna barnan na bayyana a fili ana nusar musu da ita suna gani amma sai ka ji suna da wani salo na cewa ba za ka gane don ba ka cikin sistem din to za ka gane lokacin da malakul mawuke da mika za ka gane fitar ɗin da kake ciki yayin da malakul maut ya tsaya a gaban ka yayin da munkar da nakir suka tada kai a cikin kabarinta a lokacin za ka gaya musu cewa su ma ba su gane ba Allah ya kare mu mu tashi haikar wajen yi wa junanmu nasiha da gyara barnar da muke yi kama daga ƙasa zuwa sama kowa ya gyara iya gwargwadon abin da yake ganin ɓarna ne karka damu da manya-manyan barna da suke faruwa a doron duniya kaga cewa waɗannan ƙananan dan an basu ba komai bane a ka sani cewa wuta tana kamawa ne daga atana kwalli daya dutse yana girma ne daga tsakuwa saboda haka laifi yana girma ne daga kankari don haka mu ya mu a junanmu mu yi ƙoƙari mu gyara mu riƙa yi wa junanmu nasiha Allah ya fifita wannan al'umma ne saboda wa'azi da nasiha da amurbin bil da nahyi anil munkar to kada mu sakaci wajen nusar da junanmu abin da zai mana amfani Allah maɗaukacin sarki yake cewa ba dan Allah maɗaukacin sarki ya aiki ya sanya wasu mutane cikin zamanto sanadin gyara wasu ba wallahi da duniyar nan gabaki ɗaya ta lalace amma dai Allah mai fara lafiya mai yawa akan dukkan halittu gabaki daya Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon jaruwa ka ba mu ikon nutsuwa ka ba mu ikon tunani mai kyau ka ba mu ikon yin abun da zai amfani mu duniyar mu da lahiran Allah muna roƙonka rayuwar mu ta muya mu yanda muke zaluncin juna ya Allah ka ba mu ikon gyarawa yanda idan ka ba mu amana muke ci ya Allah ka ba mu ikon riƙewa Allah muna roƙonka ka raba mu da ha'inci Allah ka raba mu da cutar juna Allah ka sa mu kasance masu so da kaunar juna Allah muna roƙonka masu nufi mu da shari da makirci a ko ina suke a ƙasar nan ya Allah tawawun a cikin mu suke ko ba a cikin mu ba idan nutsatsu ne masu niyyar gyaruwa Allah ka gyara mana su idan ba za su nutsu su gyaru ba Allah ka rubuta mana su Allah ka nuna mana ajali wa ta alaihim Allah muna roƙonka kai tsare mana abin da fi ƙarfin mu Allah ka iyar mana wanda za mu iya yi Allah ta samu yadda kake so Allah ta azurta mu da shugabanni masu tausayin mu waɗanda muke san su suke san mu Allah ka raba mu da shugabannin da muke tsine musu suke tsine mana Allah muna roƙonka shugabannin nan namu idan masu shiriwa ne Allah ka shirya mana Allah ka nutar da su abinda ba su iya ganewa ba don ci gaban ƙasa da al'ummar ƙasa idan kuma ba masu ganewa ba ne manufarsu mummuna ce buwansu su gina kansu da al'ummarsu da jama'arsu su bar sauran mutanen ƙasa cikin kunci da wahala Allah kai ke ba da mulki kai ke kwace mulki Allah kai ka ɗanɗana musu daɗin mulki suka azzalunci suka zalunci bayinka Allah ka nuna musu ka nuna musu ƙarfin izzar ka na kwace mulki don su ɗanɗana abin da sauran bayi suke ɗanɗanawa Allah ka taimake mu da taimakonka wannan masallaci Allah ka ƙara masa albarka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 اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا أو كيدا أو مكرا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وارفعنا ولا تضعنا وأكرمنا ولا تهنا اللهم من أراد بالإسلام شرا أو مكرا أو كيدا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين